tofa ana wata ga wata likitoci sun tabbatar da cewa maryam ba za ta ƙara samun ciki ballantana ta haihu ba wanda a ɓangare ɗaya kuma jamila ta samu ciki har ya kai wata biyu ku biyo mu a cikin wannan bidiyo domin jin yadda take kayawa da kuma irin halin da mai nasara yake shiga bayan samun wannan mummunan labari kamar dai yadda mun ga yadda likitan nan ta bayyana cewa akwai wani babban al'amari wanda za ta gaya wa dakta asiya wannan magana kuma ita ce ai maryam ɗin tana tattare da wannan babban al'amari da fatan dai za ku kasance da mu domin jin me yake damun maryam sannan kuma wani mataki al'amari mai nasara yake ɗauka bayan budurwar da ya guda a yanzu haka tana da abin da yake so mana dai budurwar da ya nuna baya santa a can baya wato jamila wanda ta yi kokarin kashe shi daga baya a yanzu tana ɗauke da abin da yake matukar so wanda kuma matarsa wacce yake so yake matukar so ba ta ɗauke da wannan abu hasali ma ba lallai ta ƙara samun shi ba ya kamata ku kasance da mu domin jin yadda take kayawa a cikin wannan shahararren shiri na labari na Jama'a barkanmu da war haka sannan mu da saduwa a wannan tasha kar da kumanta idan wani shine farkon zuwan ku wannan tasha cribe kana kuma a taba alama kararrawa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora a cikin wannan shiri na labari na akwai manyan al'amura da suke faruwa wanda a yanzu haka kamar da yadda muka gani mun ga yanda likita ta bayyana cewa za ta gaya wa Dr. Asiya babban lamarin da yake damun Maryam wanda ita kanta likitan ba ta gaya wa Maryam ba a takaice dai abu na farko likitan ta tabbatar da cewa cikin da yake cikin maryam fa ya zube wanda wannan ba karamin mummunan labari ne ga al'ami mai nasara ba ko iya shi kadai aka bar alamin din to tabbas wannan mummunan labari ne a gare shi sai dai kuma wannan ba shine ma babban labarin ba har sai idan ya ji babban lamari da kuma abin da ita wannan likita take so ta faɗa wa dr asiya wannan lamari zai ruɗa da kowa da kowa har da ma wanda suke kallon wannan shiri domin bayan irin mummunan asara da kuma kaddara da ibtila'i da ya faru da al'abi mai nasara na rasa danginsa gaba daya ba shi da abin da ya fi so a yanzu face ya samu wadda take son shi tsakani da allah ya aure ta bayan ya aure ta sannan kuma ya kasance su haifi 'ya'ya domin mai masa gurbin iyalan da ya rasa kai a takaice ma za mu iya cewa ya kamata alhaji alamin mai nasara ya auri mace sama da ɗaya mana dai biyu ko uku ko ma hudu ya kamata da iya ra'ayinsa da kuma irin san da yake wa ɗaya matar tashi wato maryam cin zai iya kara mata kishiya ko ba zai iya ba to a yanzu kuma wani babban al'amari ya kara faruwa wanda Maryam ɗin take da wannan cuta wadda ta fara da ita sanadiyar yawo da suka da yi da zirga-zirga cikin ta isa matsala wanda kuma haka ne ma ya tabbatar da cewa ba lallai ta kara haifar ba lallai ta kara samun ciki ba balin ta na ta haihu idan aka gaya wa al'amin mai nasara iya wannan labari na cewa cikin ta ya zube to tabbas al'amin ɗin zai iya faɗuwa ya suma ina ga to an ce masa madar tasa maryam ba za ta ƙara samun wani cikin ba wannan ba karamin labari ba ne ga al'amin mai nasara a yanzu dukkanin wanda suke kallon wannan shiri dole za su tausaya wa alhaji al'amin mai nasara saboda wannan ibtila'in da yake ta faruwa da shi a cikin da wannan shiri kuma ga shi a bangare daya matar lawan ma'ana dai matar yaransa wato lawan tsohuwar budurwarsa wadda ita ya fara so wato Jamila wadda ta yi kokarin kashe shi har a kai ta gidan yari a yanzu ita kuma tana dauke da ciki har na tsawon wata biyu wanda kuma an tabbatar da cewa idan ta haihu za ta rini yaron a gidan yari bayan yaron ya ta iya isa yaye to tana da damar ta fitar da shi daga gidan yaron ta bawa mijinta wato lawan ko kuma wani na kusa da ita wanda shi kuma a yanzu al'amu mai nasarar ya rasa wannan dama ma'ana dai ba shi da wannan yaro cikin matar shi ma ya zube sannan kuma ba lallai ta kara samun wani cikin ba shin ya kake ya kuke gani idan wannan ta faru wani shawara za ku ba alhaji al'amin mai nasara yana da damar maki da dama a cikin dai wannan shiri dama ta farko shine auren dr asiya domin ta mai masa gurbin maryam ma'ana da ya kasance yana da mata guda biyu domin a yanzu haka dr asiya za mu iya cewa ta rasa awwal saboda awwal ya tafi ya barta sannan kuma tana dab da rasa mijinta wato najib a cikin dai wannan shiri ma'ana dai saurayinta wanda aka yi masa baiko wannan mutumin mafaɗaci wanda a yanzu haka fa tana jin kamar zaman su ba zai yiwu ba domin kuwa shi yana maganar ta aiki wanda ita kuma ba ta san barin aikinta ko da kaɗan a yanzu haka alhaji al'ami mai nasaran za mu iya cewa yana da damar neman auren dr asiya saboda ita kanta mahaifiyar dr asiyan mace ce wadda take matukar san al'amin mai nasara idan ba manta ba ko a lokacin da aka samu matsala tsakanin dr asiya da saurayin nata najib ran mahaifiyarta ma'ana ita dr asiyan ran mahaifiyarta ya yi matukar ɓaci wanda kuma daga karshe da ta gano cewa ai gurin matar al'amin mai nasara za ta je sai ta sassauta ta ce me yasa tun farko baki gaya min cewa gurin matar alhaji al'amin mai nasara zaki je ba wanda hakan shi ya tabbatar da cewa tabbas tana son al'amin mai nasara da ma duk wani abu nashi to idan dr asiya ta nuna idan labari ya fito ya bayyana wa mahaifiyarta cewa alhaji al'amin mai nasara fa yana son dr asiya to wannan zai zama abin farin ciki ga ita kanta mahaifiyar amma sai dai kuma awwal fa awwal ya zai kasance tunda shi ma a yanzu yana son Dr. Asiya sai dai kuma bai bayyana mata ba. To a ganin ku aure tsakanin Alhaji Al'amin mai nasara zai iya yiwuwa bayan awwal ya so matar tashi a ma'ana dai bayan awwal ya so Dr. Asiyan kuma ya kasance budurwar awwal ita ce mai nasaran ya aura ya kamata mu ji ra'ayinku a comment section. Wace ce Dr. Asiya a cikin shahararren shirin na labari na ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo. domin jin wacece ce Dr. Asiyan kada ku manta da taba subscribe like da kararrawa a wannan tasha akwai wata sabuwar jaruma da makallata shahararren shirin na mai dankon zango na kamfanin sayar movies suka gani a cikin tallan da aka saki wato tallan season 9 inda aka ga wata likita wadda take kula da al'amin mai nasara wanda idan masu kallon basu manta ba za ku ga yanda bayan kula irin ta likitoci da dr asiyan take masa har da wata kula ta musamman kamar dai bashi abinci kwantar masa da hankali faɗa masa kalamai masu daɗi shin wacece wannan dakta asiya a cikin wannan shahararren shiri na labari na kamar dai yadda muka faɗa dr asiya likita ce wadda take kawo al'amin mai nasara gurinta domin ta kula da lafiyarsa sannan kuma dr asiyan ta kasance likita ce amma ƙwararriya ce sosai a ɓangaren aikinta sannan kuma dr asiya kamar yadda kowa ya gani ya san da cewa budurwa ce ita kuma kyakkyawa mai kyau sosai san kowa kin wanda ya rasa ga ta da fara'a da kuma iya zama da mutane baya ga bawa al'amin mai nasara kulawa ta musamman a bangaren likitanci dr asiyan ta kasance tana bawa al'amin mai nasara kulawa ita ma ta musamman a matsayinta na asiya ba dr asiya ba kamar dai yadda maka ga dr asiyan ta kan bawa al'amin abinci a baki sannan kuma ta ne masa maganganu masu daɗi kafin ya ci abincin da kuma yana ci da bayan ya gama ci sannan kuma za mu iya cewa dr asiya ta kasance kishiya ce ga maryam matar al'amin mai nasara.